السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤذن حديث مؤذن ليه حديث مؤذن هو ما حفظ من سند Kuwa فأكثر هو ما حفظ من سند راويان shine hadisin da aka shafe daga cikin sanadin shi aka share masu ruwaya guda biyu ko fiye da biyu ana tawali a jere aka shafe masu ruwaya biyu ko fiye da biyu a jere wannan shine mu'udar ma'khudha min a adalahu adalahu bi ma'ana a aya wato an ciro shi daga adalahu bi ma'ana a ayahu azarahu ya wahal da shi a ayahu ai ya bishi wuya ya biya shi da shi a gane ku to kenan hadisi aka cire mutane biyu a jere ba a san kowa aka cire ba to wannan shine shine mozal hadisi mai wuyan magani shi da ma'ana mai wuyan magani ibn hadis ne al-munqadim shi kuma munqadim هو ما حذف من سند راوي او اكثر شنو ولا aka shafe daga sanadin aka shafe bi riwaya ko fiye da mai ruwaya daya la alal tawari amma ba a jere ba mai ruwaya ɗaya ko fiye da ɗaya ba a jere ba amma an gane ku eh al-mudallis shi ko mudallis at-tadlis at-tadlis lugatan na'am ikhfaru daga duka larabci shine ko ya aibi ma'khudun min ad-dalas an turo shi daga ad-dalas wa huwa zulma ad-dalas ba shi duhu فكان المدلس فكأن المدلس أظلم الأمر على السامع كمان كيتا شي مدلس يا دهون تدى الأمر يجب أن يصوروا لتغذيته وجه الصواب لتغذيته وجه الصواب نعم سوى ليا للذي تذكر ديدي كيتا شي كمان مدلس ya duhuntar da al'amari mana ya sanya al'amari cikin duhu da mai sauraro saboda ya lullabe fuska fuska abin fuskar daidai misali wata dalis nau'ani tadlisi a wajen malaman hadisi kashi biyu ne tadlis al-isnad akwai tadlisi na isnadi wa huwa an yasqita rawi Shi shine mai ruwaya ya kayar da malaminsa wa ya an shaykhi shaykhi sai ya ruwaito daga malamin malaminsa a tubana sai tsallake malaminsa sai ya dufari na gaba malamin malamin kai za ka ɗauka malamin malamin da ya gaya mai zai yanzu kama ce yanzu malamin ne malamin malam shi ne malamin malam isa kuma ya ji daga malam wani to sai in tsallake malam isa sai ce malam wani ya bar labari ina ba gani ka wajen lafiyar malam isa sai da dumfari malam wani wanda kuma duk mun yi zamani da su wanda ya gani zai ɗauka kai tsaye malam wani ya ko malam wani da ya ko malam isa ne sai da cire malam isa kuma yadda a yi to wannan shi da tarihi na isnadi أو عن معاصر آخر ko kuma ya dumfari wani mu'asir daban wani wanda suka yi zamani da shi daban da ya gaba da shi wannan ya sama min amma da gina gare shi ba kamar ce yanzu to malam isa shi ya gaya mun malam isa ya gina ga malam wani to sai ya cire malam isa sai ya sa malam abdullahi malam abdullahi mun haɗu da malam abdullahi amma sai malam Abdullahi, ba mun yi zamani da malam abdullahi wanda in na faɗa mutane za su iya yarda cewa ya gaya mun amma bai gaya mun ba zai tura malam isa da fara malam abdullahi shi ne wani mu'asiri daban wanda ya gamu da shi walam ya tsama minu amma bai jira gare shi ba wale salawu ijazatun min ko ba shi da ijaza gare shi banda ijaza wajen malam abdullahi balle ya to ai malam abdullahi ya bai ijaza wala wujada ko kuma wujada ko ya san wujada ai Shi ne na samu da da rubutun shi shine wujada wato ba wai ya gaya bane amma akwai rubutun shi da ya akwai rubutun shi da ya na hadisi sai ya dauki rubutun da zanga bayar da hadisi da shi ne wujada wato ba shi da ijaza da gare shi Ba mu kuma wujada da lafazi wanda yake yana daukar ittisali sai shi mutumin ya ruwaito hadisin da lafazi mai daukar ittisali kamar ya ba da lafazin an ko lafazin ala iya ce an tukana za a yi ɗauka mutum dirni na shar'an wa'ayin tadilisin taswiya mafi shar'an nau'in tadilisi shi ne tadilisin taswiya shi ko wanne shar'in na wuwa an yi ruwan rawi hadisan an da'ifi shi ne mai ruwaya ya ruwan hadisi daga da'ifin mutum bai na suka ta tsakanin amintattu guda biyu da'ifi tsakanin amintattu guda biyu laƙiya a hadin wa'akar wanda ɗayan su ya gamu da ɗaya a gani sai cire da ibin a gani wato a wannan amintace ne amintacce amma na tsakiyar da ibi ne sai ya cire da tsakiyar wannan ya cire da tsakiyar sai hadisin ya zama mutattun kuma wancan na farkon da na ƙarshen duk za a da juna za su iya ba juna hadisi to ku na tsakiyar ma zai iya ba za su ba juna ko an cire da tsakiyar ba kowa zai gane cewa an kyau ne ba a gari to na tsakiyar kuma da ibi ne shi to sai mutum ya cire da tsakiyar saboda abin ya inganta sai abin ya koma musamman a gane wannan shi ne ya ruwaito hadisi daga da tsakanin amintattu guda biyu wanda amintattu guda biyu dai ya haɗu da ɗaya sai ya kayar da da ibin wayar ruwa an shekari a sika sai ya ruwaito daga malamin shi amintacce an sika a fari shi kuma malamin daga ɗaya sika din sai ga hadisi kawai ya zo musamman wanda ba zai mutum sai hadisi ya inganta a hali kuwa an yi wani irin mummunan tadrisi wa min man urifa bi zalika min ar-ruwat daga cikin wanda aka sanshi da wannan mugun hali daga cikin masu ruwaya baqiyat bin walid akwai wani mutum ana kiran shi baqiya bin walid ya kware wannan tadrisi taswiya tadrisi taswiya walid bin muslim al-qarshi da kuma walid bin ah, bin muslim al-qurashi al-qurashi wala'an shi ma wannan walid bin muslim shi ma ya kware akan wannan ƙala wani iraki alhassan da iraki ya faɗi wannan magana eh. na? malamun salam ɗan hmm. muna da da za ka ba da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله هو الذي ان لا يمثل هما متفق لفظا وقتا متفق وضده فيما ذكرناه طريق wato muttafiqun lafaz wa wanda suka yi ittifaqi da lafazi da rubutu sai kira muttafiq haka samu ya yi ittifaqi wajen lafazi da rubutu sunan shi muttafiq wadda turki a cikin abin da muka ambata shi ne al-muktari kishiyar muttafiq وهذان قسمان آخران من أقسام الحديث. وإن سوري biyu daban daga cikin كتب بينا hadisi, دبان hadisi. وهو المتفق والمفترق في حديث المتفق وهو حديث مفترق هو في الحقيقة قسم واحد سورة حقيقة شيء بين الغلاء خلافا لما يظهر من كلام المعلم رحمه الله فقال أظن يكي بيانا لما كان هو الذي كذا كروكا كشي آه، بيني بغير سورة سورة أربعين متفق مفترق لكما كيش ينشي ده أربعين الغلاء نعم حيث جعله ما تسمين sai yadda shi malam mai shi amara shi da littafi ya sanya bangare ne wa hadal kismi ya ta'allaqu bil wannan kismi yana da alaka da masu ruwaya da shi huwa ma idza wajadna mai kai lafzan shine idan muka samu bangare a sunaye guda biyu sun yi ittifaqi da lafazi sunaye guda biyu sun yi ittifaqi lafazi da rubutu lakin law ma fi tariqani zatan sai sun bambanta da zati sunaye guda biyu sun yi ittifaqi da rubutu amma sun bambanta ga zaki ai annal ismu wahid suna ɗaya ne wal musamma islami amma waɗanda ake kira da abin su biyu ne ko biyar da biyu وهذا العلم نحتاج إليه لئلا يقول الشبه wannan ilimi muna bukata gare shi domin kada rikici ya auku na'am fa masalan kalimatu abbas misali misali kalmar abbas ismun lirajul maqbulun wa riwayat shi abbas sunan wani mutum ne wanda ana karɓar ruwayar shi wa huwa ismu rajulin akhar ghayr maqbul kuma abbas din kuma sunan wani mutum ne da ba ba karɓar ruwayar shi kun gani abbas sunan wani mutum ne ana karɓar ruwayar shi sannan akwai wani mutum abbas kuma ba a karɓar ruwayar shi kuma na'am fa hada yusamma muttafiq wa muftariq to wannan ana kiran shi al-muttafiq wal muftariq na'am an gani al-muttafiq sunan yayi daidai amma kuma muftariq sun bambanta mutane biyu ne wa sunan a ce misali abdullahi bin abbas guda biyu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas a gani kaga sunan yayi daidai amma kuma sunan mutane biyu ne to shi ma wannan abbas din sunan wani ne wanda yake amintacce ne shi sannan akwai wani abbas ba amintacce ba ne to shi ne فإذا رأينا مثلا أن البخاري يقول حدثني عباس إذا من قال مثال البخاري نفسه حدثني عباس وهو أحد شيوخه أي عباس غير الاجتماع من بخاري to shi wannan abbas ma an tuka ne shi abbas din amintacce ne shi sun mai kulu maratun ukra sannan sai ya faɗa wani lokaci da wani hadasani abbas sai bukhari ya cewa hadasani abbas kuma huwa aidan min shuyukhi shi ma wannan abbas ɗin wani abbas ne daban daga cikin malaman bukhari walakin na laysa bi siqa sai dai abbas na biyu ba siqa bane ba amintacce bane shi na'am ثم ياتي هذا الحديث ولا ندري اي عباسين Sannan sai wannan hadisin ya zo. an gane ba mu sani ba a cikin abbas din guda biyu wanne ne abbas sai abbas ne suka ne ko kuma abbas din wanda ba suka bane wanne ne daga ciki na'am sai kal hadis inda na mashkuka fi hadis sai hadis ya zama to ya wanzu a wajen mu abin shakka wajen ingancin shi sai mu kasa ganewa ne tunda ba mu san abbas ba to za mu dinga shakka ga ingancin hadisi na'am musamman inda ahalin fanni bil muttafiq wa muftariq ana kiran wannan a wajen ma'abota wannan fanni muttafiq muftariq na'am muttafiq muftari an yi ittifaqi wajen suna an bambanta wajen ainihin mutane wajen tasmiya zahiru wato dalilin kira shi da suna muttafiq muftari abu ne a fili gashi nan ba huwa ittifaq ya zo da lafzi shi ne ittifaqi gwargwadon lafazi da rubutu abba abba sun ittifaqi lafazi da rubutu amma sun bambanta bi hasabil musamma sun bambanta gwargwadon shi musamma abin da ake kira din والعلم بهذا أمر ضروري sanin wannan mutabi mutari al'amari ne wanda yake laruri lalle ana buƙatar ga ɗalibin hadisi ya san da wannan na'am li annahu ma idza idza ikhtalafa fi taswiq fi tawfiq fara hadis mawqufan wato domin idan suka yi ittifaqi suka yi sabani wajen tawfiqi wannan sika ne wannan ba sika bane sai hadisi ya zama to wato fara hadis hadisi ya dole ne a dakata wajen aiki da hadisin saboda mai ba a sani ba daga cikin su biyun waye dole a dakata hatta ya tabayyana manhaja? sai ya bayyana wane ne wannan na'am bayan kana kullu min huma thiqa idan ya zama to dukkan abbasosin guda biyu duk amintattu ne ba waqad ya kullu min huma muhaddith waqad laqiya kullu kullu min huma al-muhaddith kuma kowanne daga cikin su malamin hadisin ya hadu da shi fa inna la zo. Su tunda duka da amintattu ne ai kowanne ne ba abu idan wancan abbas ne idan abbas ne alkufi ko abbas albasari in abbas alkufi ne ba matsala in abbas ne albasari shi ba matsala da duka zure ne da su duka da su لأن الحديث سيبقى صحيحا دوما حديث زي وانزا أما أي إن كانت تشي بقى مقالة أشكار نعم da ruwaya. يتعلق بالرواية da متفق suna da سنة da علاقة da ruwaya ne? Labil mutum. ba wai matsalin hadisi ba wai za ka ne ta allaka bin ruwaya fa inna hu zau idan ya kasance yana da alaka da bin ruwaya to lallai za a duba ne za ka na hadal ko muttafiq ya kasance wannan idan ne to wannan baya cutar da والسبب في ذلك أن كل منهم واثقة bai sababi sababi a cikin wannan kowanne daga cikin su amintacce ne shi kuma ana amsar ruwayar shi lakin idza kana masu siqa sai dai idan ɗayan ya zama amintacce wal akhar da'ifan ɗayan kuma ya zama da ibi dukan sa afan afan su sani na'am fa inna na hina is na tawaqqaf ba lokaci, duk da yanzu an ce Buhari ya ce hadathani Abbas sai mu ce a cikin Abbas sun wanne ne ba mu sani ba ba mu sani ba yanzu ya zamu yi mu inganta hadisi sai mu yi tawakkufi sai mu dakata wala na hukum bi sihhatil hadith ba za mu yi hukunci da ingancin hadisi ba dan ba mu san wanne ne daga cikin su ba wala da'af ba za mu yi hukunci da raunin hadisi ba hatta ta bayyana al-iftiraq wal ittifaq har sai iftiraq da ittifaq ya bayyana sai mun gane wane ne na'am zai iya ɗaukar kowanne ko sanadin ko matanin a gane wani lokaci za cewa a rishar nan ta ɗaya ne da nan kari da musulun amma galiba ka ce mutum kwanai ana nufin matanin an yi tifaki wani umarta ne eh. Naam. Al-Rasul wa al-Rasul. with you and your partner. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بقي أن يقال yanzu abin da ya rage shine a ce hal tuqbal da'awal jahl min kulli man idda'aha shin ana karban da'awar jahilci daga duk wanda ya da'awar jahilci cewa bai sani ba ana yarda falau kala qa'il ana jahil ana jahil da mai magana zai ce ni jahili ne hal kullu man idda'a annahu jahil da da'awahu fil jahl shin duk wanda ya yi da'awar cewa shi jahili ne za mu amshi da'awar shi ga jahilci cewa da gaske jahilin ne al jawab jawabi anan ne. fihi tafsil a cikin shi akwai tafsil fa in wujidat qara'in tadullu ala sidqi idan an samu karina an samu wani alama wanda ke nuni akan gaskiyarsa cewa lallai jahilin ne shi fa innahu yathbutu lahu al jahil to lalle hukuncin jahili zai tabbata a gare shi wa illa fala idan babu wani karina wanda ya nuna jahilcin shi to ba za a yadda ba law qala qa'il da me magana ya ce aisha fi al musulmi cewa ya rayu cikin garuruwan musulmi wato da wani mai magana wanda ya rayu cikin garuruwan musulmi ya ce na'am Um, innahu la ya'rifu anna shubal khamri haram yakan shi bai sani ba shan giya haramun da shi bai san shan giya haram bane a shi la na qabalu to wannan magana ya fara yi cikin garin musulmi mutum da yake rayuwa a tudun wada shi wallahi bai taba sanin shan giya haram bane za a yi ta ko ce wallahi shi bai san zina haram ba zina haramun ne haifa ba tudun wada sai faɗi wannan za a amsa na? wa ya gani ne ban gane ba ya zo wani yana yi ne ballanci da sanin haramun zina? matsala a'a wai hukunci ba na kwanci ba ai wani abu da ya kwariya za ku bai jiri yanzu a cikin wani taba ganin an yi zina kai yanzu baka san zina haram ba zina gana yi a da ya ga ana yi ne sai ce eh, eh. kai yanzu ɗan filin wadani yanzu sai ka ce baka sani ba baka taba sani cewa zina haramun bane da ba sai kaga ana zinar sannan ka ce ka san zina haramun ne a rashin garin ne yasa nan samu an tabbatar da haramun a'a ok na da kuma ai wannan ba shi bane ai ai wani lokaci abu haramun ne ko ana yi ko yanzu sara suka ba haramun bane to zaka ce to tunda ai kaga gari ana yi din ana yawan yi a kai a wanda ya kai mu wannan hari wanda ya kai mu wannan hari ko gashi kuma ana yi zan haramun ne amma kuma ana yi hmm? zina haramun ne amma kasancewar shi ya yi buni da yawa boyewa ake yi ko amma kuma kana jin labarin zina wacce ta wacce ta yi zina wacce ta iska ce wacce ka ne wacce ka ne ko da ba kama mazana shi wani kasan ana zina ko to wannan shi ne yanzu da ka kaga babu wato in mutum ya rayu a cikin gari wanda gari ne na ilimi gari ne wanda akwai addini sai kuma yace bai san da hukuncin abu ba misali wannan ba shi da wani uzuri a gane ya kamata a ce duk wanda ya rayu a cikin wada ya san cewa da yake magana shan giya haramun ne ya san zina haramun ne na'am لأن هذا لا يجهل لا يجهل بين muslimin domin irin wannan ba a jahilta tsakanin musulmi ya kamata a ce duk musulmi ya san wannan lakin law kana rajulun aslama hadithan sai dai da a ce mutum ne wanda ya saba musulunta walam ya ish fi bai'atin sai fi bai'atin musulmi amma bai rayu cikin society ba taron jama'a na musulmi ba min al-asl daga asali wato asalin shi dama bai rayu cikin musulmi ba walam ya'lam anna al-khamra haram bai san cewa lallai giya haramu bane fa innana naqul la shay'a ali za mu da ba ka da zunubi a lahira tunda baka sani ba wala uquba fi dunya ko babu azaba gare ka a cikin duniya ya annahu jahil domin shi jahili ne yanzu misali kamar abin da ya taɓa faruwa na ce muku a kotu bai ban mamaki kwarai da gaske nan kotun kotun magajin gari wani bawan Allah baya sa baya haihuwa wani mai kuɗi ne bai haihuwa sam sam yana da mata sun daɗe da mata haka nan bai da ƙaruwa misali to can kawai ba a daɗe ba kawai sai ga mace ta samu juna biyu ya samu juna biyu yana ta farin ciki da sauran haka nan ba sanar madangi aka yi kaza a faɗi ranar suna kawai goram ba sai ga shi wani bawan Allah shi ma ya zo ya kawo nashi ragon ba shi ma cewa ɗanshi shi bane sai kawo ragon cewa alhamdulillah shi sai wata matar matar shi kuma ɗan ɗan shi ne yanzu girgiri ya faɗa matar shi aka shi aka yi aure ta yana zuwa wajen ta ne ba wai aure ya ce ba ta sani ta sani yana zuwa wajen ta ai shi da ita ne suka sasanta da sunan a san yana zuwa ita sani ke ta sani ya ce ɗan sani dan dan shi ne misali aka ce ba ɗanka bane ai ga wanda ya aure ka nan ya aka faɗa ga abin da nan ya ce ɗana ne sai ka ƙara kotu wannan wannan ya fi yawo waye wannan kaga wanda ne ka san bakin jami'i ne ke zuwa to ko tsakanin shi da Allah yake shi a irin nasu al'ada shi bai zo na cikin irin rayuwar musulmi irin wannan ba irin nasu kawai mutum ya ga yarinya kawai zai ya kama amfani da inda samu kira aka yi ta shari'a baka jin gari shi alƙali maimakon alƙali sun shi kawai ya kawo magana ɗan ne ko ba ɗan shi ba ruwan da an yi aure ko ba ya kauce ma wani abu ko ji ba ruwan da an yi aure ko ba ya aure ba ko me da sauran aka yi ta shari'a dai daga bayan ya kare ma na masu yadda sun kare ta al'amarin nasu kaga irin wannan in mutum ba shi da ilimin addini zaka irin fafin da zai zaka yi mamaki kafin ya ma faɗi wannan magana gaban jama'a abin kunya ne ba auren ta yi ba amma dan shi ya ba shi kayan shi kagan irin wannan galiban yana faruwa saboda rashin karatu misali wa hadhihi alqa'idatu la yustasna minha shay ala alqawl arrajih wannan ka'ida ba a toge komai daga ciki ba a cire komai akan ra'ayi wanda yake rajih la mahzurat al-ihram wato ko abubuwan da aka hana a cikin harama a cikin aikin hajji ma ba a cire shi ko ta wajen aikin hajji ne mutum bai san wani abu ya aikata an ai mai rangwame wala mahzurat as-siyam ko abubuwan da aka hana cikin azumi wala mahzurat as-salat ko abubuwan da aka hana cikin sallah wa kullul mahzurat tisqatu bil jahl duk wani abin da aka hana a shari'a ana kayar da shi in mutum ya jahilta in mutum bai sani ba kawai an yaga shi وسبق لنا مثال ذكرناه فيما لو جامع الإنسان في الحج قبل التحلل ويا جبات غريم مثالي wanda muka ambata wanda a ce da mutum ya saki matan shi a cikin aikin hajji kafin jifan shedan kafin ta hadulil awwal shi ne jifan shedan sai mutum ya saki iyalinsa wa huwa jahil alhali shi ne ya dauka kafin jifan shedan mutum na iya sakan iyalansa bai sani ba falaita alaihi fidiya ba zai bada da ba wala yufsadu wala yafsudu nisku kuma ibadan shi bai ɓaci ba ibadan shi na aikin hajji bai ɓaci ba ibadan yana nan garau wala yalzamu qada'u kuma ba dole bane ya rama ya an la yatarattabu alaihi shi wato ma'ana babu abin da zai biyo baya a gare shi wa amma qawlu ba'd al ulama amma ra'ayin wasu sashen malamai da ke cewa nahu talzamuhu al-fidya cewa lallai fidiya yana lizimta shi da ramuwa zai ba da fidiya zai rama wa yafsudu nusuku kuma ibadar shi na aikin hajji ya bashi fa hadha qawlun wannan magana ce marjuhiya magana ce mai rauni لأنه لا فرق بين الجماع وبين بين المعذورات dan ba bambanci tsakanin jima'i da kuma waninsa daga ci abubuwan da aka hana bal inna Allah qala fi sayf a Allah ya faɗa cikin game da farauta man qatalahu minkum muta'ammidan fa jazaa'u mithlu ma qatala min an'am duk wanda ya kashe shi daga cikin ku da gangan to zai ba da sakamakon misalin abin da ya kashe na ainihin dabba fa ishtarata Allahu al'am sai Allah ya shartanta muta'ammidan to ashe in ba da gangan bane ba wal jahil wal jahilu ghayru ma'ab ghayru 'ami shi jahili ai ba da gangan yayi ba وإن كان عاملا للفعل ko da ko da yake da gangan amma bai sani ba amilin bil ism sai shi ba wai ya nufin zunubi bane ya annahu law alima annahu domin da ya san haramun ne da bai aikata ba da ya san haramun ne da bai yi ba misali mm na'am Thank ba Thank eh, eh, you. gaskiya ba za a amsa ba to yana cikin garin da ya kamata ce lallai ya na eh. kai asali wato ba wai abin da kuma shuka in abin da dan shuka ne za a ce abin da ya zo da kanshi ne kawai cikin wannan ba matsala mutum ya cire masara ko dawa ba matsala amma abin da yake dama shi da kan jesu shi yake magana baka cikin ayi inda ba cikin harama ba ne ba cikin harama yana cikin hilde ne arafa har a yana cikin harafi da kuma cikin gindi ai yana cikin shi ne ya halatta a yi farauta a wajen in yana harafi shi ne aka hana a yi in na harafi shi ne ba zai zanka ba shi ne ya halatta eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المدرج مدرج ومدرج المجد بأن يلحق في أوله أو وسطه أو طرفه عارف يعني هو مسؤول يعني هو بقى يبقى انت مش اقل في الورقات قولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولي كفتنسى والاسم الفور هذا أيضا هذا أيضا من أقسام الكلام شيء ما هو هنا لقد شكرا ربنا بما كان لكن هل هو داخل في الإنشاء أو في الخبر؟ نريد أن شيء يشكل في إنشاء إليه ويشكل في الخبر لشيء والجواب أن أن أن القسم نفسه إنشاء أن القسم نفسه إنشاء to shi jawabi shine kasan rantsuwa shi ma rantsuwa yana daga cikin isha'i ba cikin khabar yake ba inda albalagiyin eh wal muqdam alayhi khabar shi kuma wanda aka rantsa a gare shi khabar ne shi bayan kulna wato abin da aka rantsa a gare shi kamar nace yanzu wal asr shi wal asr din na wajen malaman balaga isha'i ne shi amma me jawabin sa sai muqtar alai innal insana lafi khus khabar ne shi lalle mutum na cikin hasara ai labari ake bayarwa ko lalle mutum na cikin hasara to shi asal din insha'i muqsam biji abu muqsam alai abin da aka rubuta gare shi khabar ne shi wallahi inni fahim Kamar ce wallahi inni fahimun wallahi ni mai fahimta ne bal jumlatu fiha khabar wa qasam wato jumlan a cikin shi akwai khabar akwai kuma rantsuwa wallahi hada qasam wallahi din nan shi wannan rantsuwa ne shi la yumkinu li ahadin an yaqula laka sadaqta aw kadhab in kace wallahi in sha'i ne dan ba zai yi wani ya ce ma kai gaskiya ko kai ƙarya ba shi rantsuwa ba labari bane balle ya ƙarya saka inni fahim khabar amma ka ce lallai ni mai fahimta ne zai iya wakar yana baka fahimta ba in dai fahimta nan ba lallai ba da ka fahimta wani za ya ce mu ayyu Shi ya sa yake inganta a ce sadaqta aw Ka yi gaskiya ko ka kai ƙarya wa qawlul mu'allim wa qasamun yuridu bihi qasam magana mawallafi ne cewa wa qasamun na'am ana nufin sigatul qasam sigar rantsuwa din wala yuridu wala yuridu al alayhi ba wai yana nufin abin da aka rantsa ya gare shi ba wa huwa min amsalil insha to shi kasam yana daga cikin aqsamul insha mal wajhu al-thalith fi taqdim al-kalam sanan fuska na uku na rabuwar magana qala al-mu'allif rahimahullah mawallafi ya faɗa Allah ya masa rahama wa thalithun ila majazin wa ila haqiqatin wa hadduha mastumila na uku ya kasu zuwa ga majaz da kuma haqiqa shi kabar ba shi shi magana gumbe na magana ya kasu zuwa ga majaz da kuma hakika wa hadduha ta'arifin hakika mai ta'arifin sa mastumila shine abin da aka aiwatar da shi alamin ala gairi wajen hibu abin da aka aiwatar da shi ba akan fuskar da aka san shi wa misali يقول المؤلف رحمه الله ينقسم الكلام إلى مجاز وحقيقة وأنتو كلام ينا كسوازوا كمجازي لحقيقة المجاز اسم مكاني Shi مجاز suna ne na waje izo maka ne majal jaze daga jaze ya jundu majal wajen ketarewa ake majal wajen tsallakewa na miya ayi alisa ki jawu wanda yadda jawu wani mil habiyati ila majal wato abin da ke nufi anan wajen wajen tsallakewa mutum yana tsallakewa daga hakika ya koma majal wa hada tamazuni qadi kan nuzi a cikin nuzi wannan tafsiri wai aka ce an raba kalma zuwa ga hakiki da majazi an nuzi a cikin an yi jayayya a kan shi malamai sun ja da wannan ne ولم يكن معروفا Ba a san da wannan a zamanin sahabbai ba a ce wai magana ya kasu zuwa ga hakika da kuma majaz wala li ahli tabi'i haka nan zamanin tabi'ai ba a san magana ya kasu zuwa ga hakika da majaz ba wa innama baraza fi ahli tabi'i kawai ya bayyana ne a zamanin tabi'i tabi'in sannan sai ya yasu ya faɗaɗa ya zama to ana ta magana da shi hakiki majazi hakiki majazi misali wa sara kulli shay'in yakunu majaza sai ya zama kowane abu sai ya zama to majaz hatta da'a ba'd hatta da'a hatta da'a ba'd ulama annahu ba'd ulama annahu anna kull al-lugha majaz har ya zama to wani daga cikin sashen malaman nahwu yayi da'awa cewa lallai kowane luga ai majazi ne duk luga gaba ɗaya majazi ne babu hakika kawai laysa ha hakika eh babu hakika a ciki fa yaqul na kaga lokacin da ainihin hakika ya fara bayyana a ce hakiki ce majazi zamanin tabi tabi'in ne aka fara magana akan wannan a ga wannan kin tsira ke rago ha hmm. fa yaqul sai ce idza kunta qala zainun idan ka ce qala zainun amantu billah wato zai ya ce amantu billah na yi iman da Allah Ƙala amanta billah amantu billahi majaz wai amantu billahi inna majaz ne annaha maqulul qawl domin ita ce maqul ita ce abin da aka faɗa na magana wa iya la yumkin an yaqa alaiha alqawl bai yiwuwa magana ya auku a gare ta falaysat amantu billahi shay'an shakhisan wato shi amantu billahi ba wani abu bane wanda yake baro baro ga shi yudrab hatta yaqa alaiha alqawl ba abu bane wanda za a iya tuka balle magana ya auku gare shi abu ne wanda yake abstract abu ne wanda ba abu ne wanda za a iya taba shi ba balantana magana ya uku gare shi kal idan iya majal to tunda haka ne wai majal wannan wajen majal ne haka wa halun majara da dai sauran misalai walakin haza shi hakikanci kaulun badidun jidda dai wannan ga hakika magana ne mai nisa da hankali kwarai da gaske wa bina ala hada alqawl fa innana wato gidi akan wannan magana fa innana nazmi na kullaha ala majal. to kawai zamu gina akidan mu dukkan ta akan Majal. ne wa ahkama na kulla alal majal za mu gina hukunce hukuncen mu dukkan ta kan majal kenan tunda abin ya zama haka wa kulla na alal majal dukkan ayyukan mu kan majal balabin da sauwa majal in ce labin da sau ya zama majal wa kan majal majal na ci buredi majal ne wa qara'atu shay'an majal na karanta littafi majal ne wa da kan majal wa sun fil yawma majal na ya azumi yau majal ne أيضا أنا مجاز دي ما مجاز كل شيء مجاز هو مجاز ولكن لا شك أن هذا القول باطل قول باطل مجال هني باطل شيء مثالي يا مطاوني شو wasu babin lokaci ne da wasu wajen baki da suna. Eh, yana so ya kawo wannan da zai samu shimfiɗa ya gama da majalis gaba shi ushe kuɗe ne. da eh, shi usaimin din bai da ra'ayin majan wannan kaga wannan misalin ba bai ma cikin ba da abu ne mai mugun rauni wanda bai dace ba ya kawo ya kawo wanda malamai suke tattaunawa kan shi sai tsaya sai ai magana kai zamanin tarihi da eh abin da yake faɗa kenan za mu ci bayanin shi eh, ai ai magana ne eh. wanda malamai suka yi sabani a kai shi yanzu yana faɗin ra'ayin shi ne shi ku zai an gani akwai zai gaci malaman suna masu ganin ana akwai kowane kasa majalisar ɗan misali المدرج ومدرج المكي بأن الحق في أوله أو wanzin autare shi mudrajul matan shine a riskar a cikin farkonsa a riskar da a yi idraji a farko ko kuma tsakiya ko kuma gefe can ƙarshe kenan shine ɗarf kalamu rawin ma na faslin waza yurawi in tafsili fi kubra kaza a riskar da me a riskar da maganan wani mai ruwaya wani mai ruwaya wani takidi bila faslin a shigar da maganar wani mai ruwaya ba tare da rarrabewa ba in aka shigar da maganar wani wanda ba wai an ma bayani cewa maganar wani bane misali shine bila faslin ba rarrabewa wa za yi bit tafsil wannan ana ganewa ta hanyar tafsili a wani hadisin sai muga a wani hadisin babu wannan ƙarin misali kaza bi nan sirawin au wa wa eh. irfanu fi wasdin aw awwal Hakanan da nassi na mai ruwaya nassi na mai ruwaya shi mai ruwaya ya faɗi cewa wannan hadisi idraji ne au imami ko kuma nassi na ainihin imam a samu wani imami daga cikin a'imma na hadisi ya ce wannan wannan ziyada din idraji ne wa waha ko irfanuhu fi wasin wato sanin idraji a tsakiya abu ne mai rauni yana da rauni ba a cika sanin ba cika samun idraji a tsakiya ba au wali ko samun izraji a farkon izraji to shi ma yana da rauni a farkon matani ko izraji shi ma yana da rauni wa mudraj al-isnadi matnayn wa rawa mm. isnadi al-wahid da wato mudraj al-isnad wato matani guda biyu ne rawa bi sanadin liwahid sai ya ruwaito da sanadi daya matani guda biyu sai a hada su biyu a mai da su sanadi daya shi ma wannan nau'i ne na mujarrad isnad ku gane yayi hadisai matari guda biyu sai a hada su waje ɗaya sai a bashi isnadi ɗaya eh idraji ne shi ma auza cewa ko ko kuma cewa au auza ko wannan ku bi sanadin liwahidin auza ga sanadi ga guda ɗaya ko kuma wancan ko matani sanadi ga guda ɗaya sanadi ɗaya ko matani ɗaya cewa ne sai dai wani gefe wani ɗan gefe bi isnadin akwai wani ɗan gefe da ya rahu da wani isnadi sai ya rawaito duka da shi akwai wani ɗan ɓangare duka isnadin iri duka matanin iri ɗaya ne masanin iri ɗaya ne sai dai wani ɗan ɓantale ne babu wanda wanda ɓantalen yana wani hadisi to sai ya rawaito kawai da isnadi ɗaya aw ba a ko kuma sashen matani fi yana cikin wani hadisin wato ya rikici wato wani sashen matani yana cikin wani hadisi ya shi wanda ya rikici shi mudaraj wa shi a riskar a farko a riskar da magana mai a farko ko tsakiya ko karshe ba magana annabi bane sai a shigar da shi cikin hadisin annabi ila idraj ila fawzi ko ba tare da rarrabewa ba wa zai rawu bi tafsir wannan ana gane shi bi tafsir da ainihin tafsiri a cikin wani hadisin da za ka nan sirawi haka nan da nasi na mai ruwaya ko kuma wani imami ya fito ya ce wannan idraji ne wa ha irfanu fi wasfi wato irfanu hu fi wasfin wa ha sanin shi a tsakiya sanin idraji a tsakiya mai rauni ne ko sanin idraji a farko wato idraji na isnadi wato matani guda biyu ne rawa bi sanadin liwahi sai ruwaito da sanadi daya matani biyu aka ruwaito da sanadi daya a gane mu? au ko kuma au za su wa tsarafin ko kuma wannan matanin ba wani gefe a ciki ba wani yanki a ciki a gane ko ya zama wannan matanin ba wani ɗarafin a ciki wani gefe duk matanin ɗaya ne amma wani ƙari wanda babu a ɗayan a gane ko bi isnadin shi a sai wani gefe da wani isnadi sai ya ruwaito duka da isnadi ɗaya a gane wanda da wancan isnadi ne daban kamar sai haɗe su guda biyu sai mai da su isnadi ɗaya ba a ko sashen masani fi siwahu wanda ya shi tabi'u fi shi wanda ya rikici a cikin waninsa wannan wannan na wala wala wala al akwai muslim wala wala nan da ya sabu min an ya an kira a eh, akwai daga cikin wanda yake hadisin bai bai cikin wani matanin bai cikin wani yana wani sai wani ya yi kuskure sai ya haɗa su sai ya haɗa suka zama hadisi ɗaya za mu gani irin za ka kawo misali da shi ma za mu abin nan Allah wa wahaba ya yi rauni a san izinadi a tsakiya sanin izinadi a tsakiya yana da rauni a wani idraji ba a galiba ba a samun idraji a tsakiyar hadisi eh. ƙarshe eh yana da rauni wani da gaskiya same shi a wannan wajen ko a same shi a farko galiba a ƙarshe ne a ƙarshe ne fam kamar inna ummati yu da auna yawmal qiyama gurran muhajjalin min asar wudu kuma lin sada minkum an yi yudila burratahu bal yaf'al har wannan idraji ne a ƙarshe ko da kuma anal aqib allazi la nabiyya ba'dahu allazi la nabiyya ba'dahu idraji ne na aqib ƙarshe da ana samun irin wannan da yawa a ciki inda bilalan yunaji bilailin fakulu wa shirabu hatta yunaji ibn um maktub daga ce wa kana rajulan a'ama aka wannan wajen idraji ne wa kana rajulan a'ama la yunaji hatta yuqala lahu albaka akbata idraj أثيرا شرك أثيرا شرك وما na illa. نعم قال الحاجي نعم أفضل أيوة، أيوة، نعم. نعم قال الحاجي الحاجي كم نعم ke Thank you.